DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wasan kwaikwayonmu na yaƙi da muggan laifuka mai suna tsabtace kwanar ƙaya. Wannan shi ne kashi na takwas na wasan namu da aka shirya a wani gari na nahiyar Afirka mai suna kwanar ƙaya. Har yanzu Lurwani na tsare. kuma karamar hukuma ta sanar da jama'a game da sabon tsarin kula da shara ta yi alkawarin bude wurin zubar da shara na hukuma sannan kuma za ta fara aikin kwasar shara wannan sanarwa ta ba wa ma'aikatan kamfanin kwasar shara na gyaran muhallin sansani mamaki saboda kafin wannan lokacin karamar hukuma bata taba nuna sha'awarta game da harkar kwasar shara ba a wannan kashin mai taken babbar barazana ga mariya can ta tsaya kai da fata sai ta yi magana da kansilan lafiya wato gidigwatalle. talle haba malama mariya bai kamata a ce kin kutso min cikin ofis haka kawai ba an riga ma an tashi daga aiki to ai malam gidigo kai ka jawo tun da rana nake zaman jiranka kuma ka san da haka domin kuwa ka ganni ban samu lokacin ganin ki bane kuma yanzu ma bani da shi ni ba zuwa ne na bata ma lokaci ba jiya ne na ji shugaban karamar hukuma ya sanar da sabon tsarin kwasar shara a lokacin hirarsa da 'yan jaridu a kwanar kaya ni ba zan yi wannan magana da ke ba fita ki bani waje na rasa abin da ya sa kake borin kunya ai abin farin ciki ne a ji hukuma yanzu ta yanke shawarar shiga cikin harkar kwasar shara amma kuma da sauran aiki a gabanta me kike nufi muna neman shawarar ki ne aikin kwasar shara fa ya wuce duk yadda kuke tunani ke tsaya ki ji bayan da aka samu annobar zabtarowar tarin sharan nan dole hukuma ta nuna wa mutane cewa ta damu da maganar kwasar shara kuma yanzu an wuce wajen tashi ki waje amma kuma ai ka yarda cewa akwai buƙatar gudanar da aikin kwasar shara mai inganci ko ba a kansa ne kuke zargin lirwani ba me yasa ba za ku yarda cewa ba shi da laifi ba ka taimaka a sakar mana shi to na gane wato bayan kin ci mutunci na da na hukuma yanzu kuma kike neman mu taimaka miki ranka ya daɗe gobe fa lirwani zai bayyana a gaban alkali idan ka sa baki da kai da kofur malami za a iya sakinsa na yi maka alkawarin za mu taimaka muku a aikinku. Ka san mun ƙirƙiri tsari mai kyau na kwasar shara a kamfaninmu na gyaran muhallin sansani. Ba zai yiwu a dinga kwasar shara kai tsaye ba, akwai buƙatar mu ga irin ramin da kuka tanada wanda za a dinga zubar da sharar. Ke, ya isa haka, ki daina damuna da wani tsarin kwasar shara mara kan gado. Shara dai zubar da ita ake yi, kuma za mu tanadi ramin zubar da ita. Idan mun kwashe, ai mun yi abin da za mu yi. to ai ba komai ne ake zubarwa ba ya kamata a sake sarrafa waɗansu abubuwan daga cikin sharar idan aka ware shara kafin a zubar da ita za a iya amfani da wasu abubuwan da ake ɗauka cewa shara ne malam gidgo idan ka sa aka saki lirwanu za mu taimaka maka za ku taimaka mana mu ba ma buƙatar taimakonku tuni shugaban karamar hukuma ya samu abin da yake buƙata don sake cin zaɓe ta rutsa da lirwanu kawai amma kai azzalimi ne na yi maka alkawari sai ka yi nadamar abin da ka faɗa. Bace mini da gani. Babu nasara a wannan ziyarar da Mariya ta kai wa Gidigo Talle. To idan har kansila ya ƙi ya taimaka a sigilar wano, wani hukunci alkali zai yanke masa. Dama an ce, a washe gari za a saurari karar da aka kai Lurwani a kotu. Yanzu ga Lurwani tare da lauyansa Inuwa da kuma kansila Maryam Dauda a tare da su. Malam Lirwani Iro, Malam Ino Buba, Malama Maryam Dauda ina yi muku barka da zuwa. Barka da Barka da asuba. To nan da wani dan lokaci zan faɗa muku abin da mai gabatar da ƙara ya yanke bayan ɗan kware-kwaren binciken da ya gudanar akan haɗarin da ya faru a jajibge. Amma kafin sannan, Malam Inuwa, ko kana da abin da za ka ce game da wanda kake karewa? yalla bai abu ɗaya kawai zan ƙara a bayanin da kamfanin kwaya shara na gyaran muhallin sansani ya bayar ya bayyana cewa ɗaya daga cikin manufofinsa ita ce rage yawan mutanen da suke garari a kan tituna ta samar musu da aikin yi da tallafawa zamantakewarsu da sake shigar da su cikin al'umma ta haka za su daina zama a raɓa kusa da shara tun farkon farawarsu lurwana da abokan aikinsa sun yi ƙoƙari su taimaka waɗannan mutane ne sun so su shawo kansu dai su daina irin ayyukan da suke yi masu haɗari Lallai kam sai yanzu na ji wani abin arziki. Malama Maryam ki iya bakinki. A Malam Lurwanu, a shaidar da ka bayar, ka yi bayanin cewa kamfanin ku yana kwashe shara kuma yana ware ta a wannan gari na kwanar kaya. Wannan ai abu ne mai kyau. Kwarai ku labai. Hasali ma 'yan sanda sun kama ne lokacin da nake kaddamar da wani gangamin wayar ma da jama'a kai na kwashe shara. Ina so na kara da cewa, Lurwanu da kamfaninsa na gyaran muhallin sansani sun daɗe suna aikin rage shara ta hanyar ware ta da ƙaramar hukumar ta goya wannan ƙoƙari nasu baya da an kaucewa afkuwar wannan haɗari. yallaɓe bai kamata ka bari ana yi wa ƙaramar hukuma irin wannan zarge-zarge ba. ki saurara malama maryam wannan harka fa ta yi wa wannan gari babbar illa shin kina da wani abu muhimmi da za ki ƙara akan abin da kika faɗa? babu amma dai komai ya fito fili cewa shi shine ya haddasa wannan hadari da kuma mace-macen da aka yi don haka wajibi ne a hukunta shi don a yi wa waɗanda abin ya ritsa da su adalci. To Maryam an yi sa'a dai ba ke ce kike da wuka da nama ba. A bisa ɗan kware-kwarar bincike da ofishin mai gabatar da ƙara ya yi ya gano cewa babu buƙatar a kai wannan shari'a gaban alkali. Me? Kana nufin an sake ni kenan? Ƙwarai kuwa Lurwani an sake ka. Alhamdulillah Allah na gode maka. gaskiya akwai matsala ba za a caji malam lurwani da wani laifi da ya danganci hadarin da ya faru a wurin zubar da shara na jajibge ba ruwan da aka tafka shi shine haddasa wannan hadari hadarin da ba shi da makawa ganin irin tarin sharar da aka yi ta tarawa shekara da shekaru a wurin rasa rayukan da aka yi ya faru ne saboda dalilai masu yawa akwai rashin isasshen ilimi akan ingantattun hanyoyin zubar da shara sannan ba a tallafawa mutanen da suke zaune a raba a wurin kuma karamar hukuma ba ta damu da ta warware matsalar jajibge ko kuma ta samu mafita ba lirwani iro ba shi da wani laifi kuma za a sake shi nan take a maimakon kai shi gaban alkali za mu duba yiwuwar kafa wani kwamitin bincike akan sakacin da karamar hukuma ta yi akan lamarin tare da girmama a yallaɓai ina ganin kayi kuskure ba karamin daɗi lurwano da waɗanda suka taimaka wajen yakin a sake shi suka ji ba an yi watsi da zargin da maryam da abokin aikin ta gidgo suke yi masa sai dai kuma ga alamun waɗannan mutanen biyu ba sakura ba dare na yi sai suka sake wata ganawar ta sirri da kofar malami audi a gefen wani titi da ba kowa kai da na sani da ban bar ayyanka ba a cikin wannan harka da ban kama lurwanu ba zan ɓata aiki na a banza kuma ga shi subratanda ta ƙi ta bar maganar ta wuce mu dai don Allah ka daina mana nadama a'a akwai muhimman abubuwa da suka sha mana kai da yawa me yafi wannan muhimmanci Maryam na shiga tsakai mai wuya ka rufe mana baki me kake tsammanin zai faru da mu yanzu tunda ya kai korafi me kake nufi da ya kai korafi lalle kai ba ɗan sandan kirki ba ne yanzu kai baka san ruwa ne ya shigar da korafi akan mu ba akan mu me yasa akan me musuwa mu yana nufin da kai da maryam da ni yana zargin mu da nuna karfin mu da kage da rufe shi ba bisa ka'ida ba da kuma batawa kamfaninsa suna to fa lallai ta mu ta kare gaskiya ne da ka sani da baka bari shugaban karamar hukuma ya sanar da sabon shirin kwasar sharan nan ba duk abin da muka aikata gashi yana dawo mana bai fa kamata gwiwar mu ta yi sanyi ba ba fa abin da muka yi illa sanar da sabon tsarin da zai faranta wa jama'a rai don mu tabbatar da shugaban karamar hukuma ya sake cin zaɓe. mu kuma mu tsira da kujerun mu ba da zarar an kammala zaɓe tuni za mu yi watsi da wannan shiriri ta magana ta tsarin kwasar shara amma fa malami dole sai ka fara yin wani abu me kike nufi dole sai ka taimaka mana mun kawar da korafin da Lurwano ya yi a kanmu don kada mu cutu ni ban san abin da zan iya yi ba ma a halin yanzu to tsaya ka ji malami Ka sani fa cewa ikon karamar hukuma yana da tasiri har akan 'yan sanda. Don haka ga dabarar da zami Zuwa zamu yi mai garkuwa da Mariya abokiyar aikin Lurwanu. Me? Kina nufin me? Mun san inda take zama. Mu ukun nan za mu iya zuwa mu sace ta. Dole fa sai mun matsawa Lurwanu lamba don ya janye korafin da ya shigar a mu ya kamata su daina caza mana kai da wannan harka ta su ta kwasar shara ta ware ta da sake sarrafa ta Maganar ta ishe ni, wai ku, kan kuɗe kuwa? Ko kun haukace ne? Kuna magana ne fa da kofir ɗin 'yan sanda. Zan iya sawa a tsare ku akan abin da kuka faɗa. <laughs> Haba malami, kar ka nuna mana kai tsarkakakke ne mana. Wai ma kofar ɗin 'yan sanda. Lallai fa, mutumin da kasa aiwatar mana da abin da muka shirya, shine yanzu za ka nuna mana kai na Allah ne? Kai malami, idan har kana son aikinka, dole sai ka taimake mu. ma sauraron mu anan nan za mu dakata a cikin kashin na yau a wannan wasa mai suna tsabtace kwanar kaya. Ga alamu dai gidigo da Maryam a shirye suke su aikata koma menene don su cimma burin su Kofar Malami Aude yana cike ya wuya ba shi da damar kin taimaka musu. Ko me kuma zai faru ga Mariya? Kada ku manta ku kasance da mu a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya. A halin yanzu idan kuna son ku sake sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata. kuna iya ziyartar adireshin mu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka haka kuma za ku yi aiko mana da ra'ayoyinku da shafinmu na sada zumunta na facebook kafin sannan nake muku fatan alheri ku kasance lafiya daga nan birnin Bon. Sai da muggan laifuka.